wa الله wa bara sanin ilamiddi yan uwa masu girma suna ta karantar da mu abubuwan da kuɗi ba zai baka ba mukaddima ta kenan a gurguje kafin na shiga cikin topic kuɗi ba zai sai maka abu guda goma ba kafin da kuɗa alƙalamin ku abubuwa goma kuɗi ba zai iya saya maka ba kuɗi ba zai sai maka rayuwa ta har abada ba karka mutu zai yi je ka shago da Allah mai shago ba ni kudin rayuwa har abada bayan ya ce kullu nafsin da yawa na biyu kudi ba zai sai maka kuruci har abada ba kace ba za ka tsoha ba ina saboda akwai wa man nu'am kisbul khalq afala yaqilu na uku kudi ba zai sai maka aljanna ba saboda ma aghna anhu anhu ma kasab haka kuma ma aghna anni maliya halakan sultaniya kudi na hudu a gurguje muqaddima ce ba zai iya sai maka kwanciyar hankali ba ala bi lahi fatnahu bai ce ala mali wa dolar wa naira ba na biyar kuɗi ba zai sai maka lafiya ba ka da je asibiti mafi tsada sai Allah ga dama ba da lafiyar tukun shi ce kaman kana kuma maridan a cikin azumi bai ce banda mai kuɗi ba na shida kuɗi ba zai iya saya maka soyayya na mace ba Allah kuwa in dai ba soyayya ta cuwacuwa ta hancin naira ba ne wallahi ba zai yi ba za ka ga mutum mai kuɗi ta ƙi ta ce sai wancan talaka ɗin ko shi ko kafar kata ko wallahi sannan kuma na shida ko na bakwai kuɗi ba zai iya saya maka tsaro ba security la tsaro Allah ke ba da shi الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نبقي بشير تفدينا با نتوقف كودي وزي سمك إلي با ko zai iya kana zo ka kace ina son ainihin ilimi inji na haddace ƙurani ga naira miliyan ɗari kawai na haddace ba zai yiwu ba sai ka ce kwakwa ka tashi to shine abin da malamai suka yi ta baku duk kwanaki ilimi ilimi ilimi ilimi Allah ya saka musu da alkhairi ku masu tsarawa Allah ya muku tsarin alkhairi na tara kuɗi ba iya sai maka fahimta sai kai ta karatun ka kasa gane ba ba zai yi ba wannan kuma kyauta ce daga ubangiji finally saboda lokaci kuɗi ba zai iya saya maka haihuwa ba haka ne ƙara kuɗi ba zai sai maka imani ba kuma shine jagora wannan na zaɓi in fara muku da wani a matsayin muƙaddima me ya alaƙa shi saboda abinda malamai suka yi ta karantar da mu kenan kuma ya fi kuɗi daraja ta shi ka nemi ilimi Allah ka datar da mu ɗaya kenan na biyu asalin wannan muhazara na sa mata suna ne a dokin ƙofar ramadan asalin lakcin kenan a dokin ƙofar ga mu dab da shiga ramadan to na tabbata an yi zantuttuka a kan ramadan a nan wurin na tabbata illa iyaka in ka ɗauki maudu'i ƙwaya ɗaya kowa idan da zai magana a kai kar mu mance yau da ranar 24 ne ga watan sha'ban a 1445 kuma cikin baka ranar 5 ga watan uku a kalandar bature 2024 to sai kuma magana ta zo a malam a taɓo irin wannan abin da shugaban zama ya faɗa nasu nasu ne namu nasu ne me nake nufi to sai na ga abin da yawa bai mutuwa ta shiga kasuwa ina so na an bato mana wasu hanyoyi guda goma sha uku waɗanda in ka riƙe su za ka ci amfanin ramadan kafin ya wuce sannan muna bukatar magana kan wannan da haka mai girma shugaban zama ban san awa nawa kuka ba bani ba amma ku yi min haƙuri sai na karkara abin da nake so na faɗa saboda haka ku yi min izini in ce sunan karatun hatsin bara cikin hatsin akwai nasu nasu ne naman ma nasu zai shigo amma kuma ba zan bance yi magana kan ramadan ba sannan zan karanto muku in na zo magana kan nasu nasu ne wani rahoto da bbc suka faɗa suka ce wai abubuwa guda goma ke jawo talauci a arewacin najeriya za ku ji abin da suka faɗa wasu za mu yadda wasu mun yi watsi da abin da suka faɗa saboda ya ci karo da imani da mana amma zan zantutukan suna da matukar muhimmanci abin da suka faɗa a rahoton su 2020 ina da shi kafin haka fil na ambaci ramadan na shirya 'yan baitoci da harshen larabci saboda yin maraba da ramadan musamman ɗaliban arabiya ku saurara lamiya ce nake cewa nurahibu bisiyami li shahari khairin nuhajiru fi shaitanan zalila أتانا الضيف شهرا للصيام نصوم تعبدا ونقوم laila. نرتل في تنزيل الكتاب بكل تخشع ركنا أصيلا به تتسابق الخيرات دوما سويعات كذا ليلا طويلا بذلك نبتغي حسن الختام لدى الجبار كان به كفيلا ترى الحركات للسوام طرا بدون تقاعس خوفا وظلا لذي الجبروت رب العالمين هو المعطي فصله السلسبيلا وفي أيامنا فتن كثيرة وياتي الصوم إنقاذا أصيلا يرى الأواب مسلك كل خير لدى رمضان ترتيبا جميلا فترهيبا فترهيبا فترهيبا لشهر ضم ليلا به الخيرات تقويما دليلا wannan maraba ne da ramadan ɗaliban arabiya kun san me nake nufi kudin arabiya don mu 'yan arabiya muna son larabci a karance shi da kyau a fahimce shi to wannan shi kenan a matsayin mukaddima <clears throat> abu na biyu sai mu je zuwa ga cutan sannan in kakare da magana kan ramadan saboda ko da aiki na likitanci ne akan so ka fara abin da suke kira tashkhis diagnosis Sana'a ambaci magani dai me muke nufi da nasu nasu ne naman ma nasu ne to ai abu ne a fili ai hausa ce ko ma na a fili take ranar 14 ga watan february din nan da ya wuce wani dalili ya kai ne birnin enugu a jihar enugu <clears throat> bisa wakilci saboda alaƙa ta yani da kudancin najeriya na wakilci tafiya ta addini da zumar da'awa sha biyar ga wata ranar alhamis muka yi zama a wata cibiya ta musulmi na tafi shekara 60 uwa ne islamic center inda kun san ilimin har nake gaya musu na ce akwai wani dattijo ibo sunan shi ahmad anado kun san shi suka ce eh mun san shi ya mutu ya rasu kusan fiye da shekara goma sha shi ne na san ibn da asani na wanda ya fara fassara ƙur'ani ran da na tafi auka na ce ina son je in gan shi sai suka ce za ka yana asibiti kafin mu je ran shi ya fita me yasa na fara da wannan nuna mana ya ne muna da 'yan uwanmu a zama ƙasa ɗaya wanda akwai musulunci a wurin amma gaban da suke zama musulun na da yawa to a daidai taron sai ɗaya ce da ni a inewe sun hana mu samun damar binne mamatan musulmi baya ga rusa masallatanmu na ce to ya kuke limanci mana haka muke a kudu ku mu addu'a eh sai ce to ai mu kuwa a arewa ba abin da musu mallaka ba babu shi in dai gari irin kano har akwai inda ake cewa no man's land a gari na gaji no man's land wai akwai yankin da ba na kowa ba ne ina kanawan suke shi ke nuna maka nasu sun rike namun ma sun rike amma a dalilin lalacewa irin tabu saboda sai bango aka ce ya tsage to mu bangaye ne suka tsage kuma kadangaro ne da yawa suka shi ba bango ɗaya ba to sai na kulla alaka tsakanin wancan abin da ya faru abin da ke faru nauyi da kuma dukkanin wani yankin gaba ɗaya ko bai dalili shi ne ma'anan nasu nasu ne kaga dai kasuwanninsu nasu ne baka isa ba kawai ka samu shago a kasuwar ariyariya market a kasuwar jomo kenyatta musamman yankin ibola mallaka fegi-fegi a kai ba a wannan lokacin da na tafi garin ihiyala na ɗaya ne gini sun ce kai ba ne sai na tana to kano kusa da unguwar mu? akwai zorot akwai gidan sarkin ibo ba wanda ya damu da shi yana wata yawon shi nasu nasu ne namu namu ne motocin nan da ake kira luxury bus tun zamanin su new tazar kila kwanzan su da zamanin su chidi iberi wasu matasa ba su su waɗanda mun sun su don mun shiga mutu akwai ɗaya daga cikin 'yan kasuwa a arewa da ya fara tura motan shi wurin suka datsa motar a nan obolo ofo suka hana kowa wucewa ba a yarda mota arewa alhali kuma duk lungun arewa su suna shiga nasu nasu ne namun ma nasu ne amma kuma dalilin lalacewa irin tawo mu abinda muka iya kyashi kyashi da hasada da ƙwafa da nunkufurci da girman kai da koko da borokoko da koboroboro kai ɗan waye kai sai mun ga gabayanka baka isa ba wannan kan wannan shine trademark din Bahaushin arewa bai da Allah ya ɗaga wani ba tunda shi ba ɗan wani ba ne amma sai ka iske sun ɗauko yaro ya zo ya zauna a kantin kwari a kasuwar ceceniya a ko'ina ne ya dai dinga dangola biredi a ruwan sikari yana sha yana jiran sai ya girma tukun a buɗe mai shago to banda ɗan musulmi ba haushi so yake a ranar da ya zo shi ma ya fara hawa motar da kake hawa ya fara sa rigar da kake sawa ta ina za mu je gaba da irin waɗannan abu nasu nasu ne namu nasu kun sani ko siyasa aka zo na sha faɗin wannan idan nasu ya hau za su rike shi su so shi su rungume shi duk illan shi su kau da kai kuma mu za mu taya su son nashi saboda za a ba mu pocket of appointment dan abin za a jefo maka amma namun in ya zo da za su ƙi shi kuma za mu taya su ƙi shi don Allah ku gaya min haka muke ko ba haka muke ba mafi yawan halin makai ko mulkin da ya wuce na ɗan umujar muhammadu buhari Allah ya fi mai damar da muka samu ga yadda muka samu kanmu ciki ai akwai kaso mai tsoka mu ma na laifin mu ba mu nuna ɗan'uwanmu ba ne zagi na yi la'anta na yi su kuma ɗin sun ƙishi a gida an haɗa mai zafi waje an haɗa mai zafi ya mutum zai ba mu ce ba a samu matsala a tafiyar ba amma mu ma da tamu matsalar nasu in ya hau in ɗan giya ne rungume suke har yana cewa ba kun ce ɓarawa ba ne you talk say ibiti na our teeth ba kun ce ɓarawa ba ne na our teeth nasu nasu ne namu namu har mun samu labari ojuku ya taba cewa labari aka ba mu yace da ya san haka yan arewa suke in an wasa musu kuɗi za su yi watsi da komai ai da ban yadda yakin ba sa samu sai in watsa musu inda tsaki ne suna bukatar tsaba kawai ta in har aka fahimce ka haka baka san kimar kanka ba ba gaskiya ba cikakken mutum kake ba duk mutum yana bukatar abu biyar farko salsala ɗinka ka tsara salsalarka kai ɗan waye dole ka san nasabarka domin Allah ne ya faɗa a sura mai lamba 25 aya mai lamba 54 wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sayran wa kana rabbuka qadira ka san nasabarka na biyu ka tsara harshen da Allah ya baka na uku ka tsara addininka na uku ka tsara wato tarihinka na biyar ka tsara wato culture ɗinka al'adar da kake da ita to sai muka bari abin ya tarwatse saboda ka nasir nan nasu yanzu a abujan nan in suka ce duk shagunan sai da taya a rufe yaya ko kun abin da zai faru fiye da shekara ashirin muka je wa'azi bauchi aka fito shagon da za a gurza takarda aka ce in yamurai duk sun rufe abocin ya ƙubarar lahadi sannan gamu da matsaloli da yawa barin ba ku wani misali a cikin hadisin abu wa'il shaqiqu ibn salama hadisin na cikin sayyid bukhari sayyid muslim wannan sahabi ya ce mun tafi gidan abdullahi dan mas'ud da sassa da bayan sallah asubahi muka je gidan shi bayan sallar ne asubahi muka je gidan rasul ji wannan su wa'il ya ce da muka je sai muka yi sallama muna son a yi mana iso mu shiga gun dan mas'ud sai yarinya ku yanga ta fito ta ce an ce ku shigo amma sai muka ɗan yi jinkiri kaɗan ba mu shigo muna shiga sai shi abdullahi ɗan masu da shi ya an ce ku shigo kuma tsaya sai shi abu wa'il ya ce to ai na ɗauka iyalanka na bacci ne to don kar mu shigo bu a gama kintsawa ba wannan magana iyalanka na bacci sai ta sosa zuciyar ibn mas'ud sai ce a bi ahli ibn ummi abdin ghafla ku ɗauka iyalai na gafalallu ne bacci bayan asubahi to me nake so na ce ishayin ba lokacin bacci ba ne kuma cikin isnadin hadisin kuɗa ce da shi sakhar al-ghamidi suka ce da sanyin safe ke buɗe shawo, kuma sai Allah mai arziki baja-baja to an zo wurin yau ina kalubalantar mu gaba ɗaya hannu ma ina kalubalantar kaina da kaina i am self challenged duk yawanci kasuwannin mu musamman kaje je kanon mu ba a buɗe shago sai bayan sha ɗaya haka ba wa yake to amma kallon na hadisi kuma ga shi ya tabbata a hadithin Ibn abbas nusa sai na cewa allahumma barik li'ummati fi bukuriha Allah ka sanya albarka ga al'ummata a jijjifin a cikin sanyin su saboda haka ibn mas'ud da aka shigo aka ganshi bai kula su bai ce wallahi sai ci gaba da tasbihi yana cin amfanin sanyin safiyar can sai ce da yana ke je ki duba rana ta hudu ta ce ba ta hudu ba ya ci gaba subhanallah je ki duba rana ta daga ta ce tukun sai daga ta yi saurare su me nake cewa anan za ka iske abokanan zamanmu a ƙasan nan in suka shigo cikinmu in makon ki buɗe shago su sanyin safe suke buɗewa daga cikin matsalolin muke kasala ta cinye daga ibn abbas da ya je gida ga ɗan shi na bacci sai shure shi ce ƙun a tanam fi waƙtin ta tanazar albarakat kana bacci lokacin da Allah ke kasafin albarka muku ku bacci muke a lokacin ka yi bacci cikin dare da mai share duk da ishe ka ba tilawar safi ma ba za ka yi shi sunna ita ce in ka yi bacci ka tashi ka kana bacci ka zauna inda kake ka yi ta afkar karanta ƙur'ani hatta tatlu ash-shams kana da ladan umara a wacce ruwaya amma abokanan mu ba sun san hadisin ba ne amma suna aiki da shi ba su ma yi imani da wanda ya faɗa hadisin ba amma kai ga magani ka kasa shan magani ya ce wa min al'aja'ibi wal aja'ibi jammatu ƙurbin dawa'i wa ma'ilai wasolu kal'aisi filbaida ya ƙtulu hazzama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmuci abin mamaki ga magani ga ciwo amma mun kasa kai hannu ga magani sai ce kamar raƙumi ne kishi zai kashe raƙumi amma ga ruwa a tozon shi haka muke fa to ku ɗauki wannan misali da wannan hadisi na abu wahid me yasa ne maka na imani ko a nan abuja kusan haku ke in dai ba haushi ne dan tanko mai kan bashi ba ka biyan bai sai turu uban matanda kirarin malam bahaushe kenan ɗan tanko mai kan bashi turu uban matanda ba ka biyan bashi sai da ɗan sanda malam bahaushe bawan allah mutumin kirki allahu akbar allah ya masa baiwan qurani ya masa baiwan musulunci ba don wannan ba da bahaushe an tafi an bashi a baya to sai dai alhamdulillah to da allah mu farka musan ciwon kanmu zan gaya muku wancan rahoto da suka faɗa sannan faɗi hanyoyi kamar goma sannan mazan gaya muku hanyoyin cin amfanin ramadan tunda mun faɗi ciwon sai mu haɗa sauraka lakcan na gaya muku sunan shi ne hatsin bara a cikin hatsin akwai nasu nasu ne namun nasu ne ɗaya kenan sannan kuma akwai mai na ce dab da ƙofar ramadan sannan na yi mukaddima na gaya muku kudi baya sayan abu nawa kun rike su kun rike su wa zai kawo min su da ka tun da kun ce kun rike na'am na'am ai ka kawo min guda goma nan kudi baya sayan abu goma ka kawo min su don ka'ida ta ni kaga ni in na faɗa sai ne tambaya don tabbatar da ina zuba ma bokitin karfe ruwa ba kwallo ba kuɗi ya sayan abu goma na an gafata malam na farko Ba ya sayan mutu gaskiya ne ma'ana dai kuɗi ba zai sai maka har abada ba in ba ka wada masu kuɗi wallahi ba su mutu ba na biyu fa ya sayan kuruciya da wani wallahi bai tsoma ba biyu fa uku fa kuɗi ya sayan me lafiya ah to ba ana zuwa asibiti ba ba ana kashe kuɗi a germany ba yawa asibiti ka ce ita lafiyar fa inda ya san zai ba da kuɗi ta zo aina ba sai je asibiti ba kuɗi ba ya san lafiyar na hudu ba ya sayan kuruci a ya faɗa ba ya san haihuwa ba ya san imani babbar magana ta gaskiya ba amma sai ya ciwa-ciwa yana saya mana a ci kuɗin ka sannan a baya sayan ilimi baya sayan aljanna ko gaskiya ne ba wallah sai kai aiki kudi baya sayan fahimta baya sayan haihuwa yana sayan farin ciki tawarin tambaye ku yana sayan bacci akwai mai kudin da sai ya sha kwaya tukun wallahi ya bacci kai ko baka da kokobo kai ta yi kana mai sharin ka masha Allah har ka wuce iyaka so kar mu tafi nesa dama bitan abin da muka faɗa ne kawai nasu nasu ne namun ma nasu a wannan kasan ne har da suka ga sun tsaga sun ga jini har sun yi yunkurin rike mukamai na vc a jami'o'in saboda suka ce jami'o'inmu na arewa suna nan sun cika su tab sun hana mana waɗannan gurabu a jami'o'insu adadinsu a buk a abu a danfodiyo a yuni abuja ka isa ka kamanta a jami'ar abraka uniport unibem in suka university ba ƙasa ɗaya ba ce wai to ina shugabanninmu suke haka za mu ci kamar bayi a ƙasar misali in suka ce sun rufe shago shi yanzu barin tambaye ku biredin da ake ci a garin abuja biredin da ake ci mu muke samarwa ko wagai ruhun ne ke samarwa mu ne ko su ku gaya min gaskiya shagunan magunguna a abuja kashi saba'in cikin nasuwa ne ne nasu ba ma kwaje kun yi faɗin haka? Eh, to haka yake ya muka iya waɗanda suke kula da dillacin gidaddaji su komai su ne wani zai da kai to kai kudin wa yana ku ɗin eh, ragoncin saboda ba mu da haɗin kai ba mu da kishin kai mu kawai abinda muka saba gwanaye ne wajen zagi malamai ba tsira ba a ci mutuncin sarakuna ba tsira ba 'yan siyasa kowa zagi zagi zagi zagi babu jagora da zai ci ku yi nan mu yi ba muna faɗin wannan da muna jin daɗi ba ne this is our sad reality to da bango ya tsage sai suke ba in ba don lamarin ya kai ba a ce suna zuwa kano suna sace mana 'ya'ya malam yaranmu da suka sace yanzu Allah ka sa da su Kwaya da suka shigo mana da su ko kun sani in ka ga mun haɗu kawai a siyasa ta za ta faɗi sai a zo a yi ta rigima suna kuma kallon to wannan sai haifar da talauci da rashi da tumasanci da kwaɗayin abin hannun wani na zo gabar da wancan rahoton yake cewa ku ji abin da suka faɗa cewa ga abin da suka ce abubuwa goma da ke jawo talauci a arewacin najeriya ku ji rahoto ne wanda wani ma'aikacin bbc ga sunan shi ba sai na faɗa ba na abuja biro ga abin da suka faɗa kuma wani ranar sha biyu ne ga watan february 2020 ku abinda suka faɗa a iya bincike kuma sun yi da mutane guda uku ne da wani injiniya da wani profesa da ɗaya daga cikin malaman musulunci wanda yana cikin ma waɗanda kila suka zo azzakar da muka yi allah ya saka mai da alkhairi ina so ku ji mai suka faɗa ne don yana da alaƙa da wannan lakcar da muke yi nasu nasu ne namun ba nasu suka ce abubuwan da ke janyo talauci a arewa ga wanda suka ce ba wai wani rahoto da bankin duniya ya fitar ya nuna yadda talauci ya karu a najeriya inda ya ce kashi 87 na matalautan a ƙasar nan suna zaune ne a arewacin najeriya kashi na wannan magana ai da ban tsoro ai tare da wani lokaci statistic ba na damuwa da shi akan samu zulaki to amma kallaman na gani to me dalili sai ce rahoton ya ce talauci a yankin kudu maso kudancin kasar ina kenan a kudu maso kudancin kasar ina kenan ina ne kudu maso kudu south south kenan rivers uh, irin su kalaba da sauransu misali tunda muna da south da kuma south east sai suka ce to talauci a yankin kudu maso kudancin kasar ya yi gagarumar raguwa tsakanin 2011 da 2016 makalli magana gagarumar raguwa muku arewa kashi 87 na matalautan najeriya a kasar mu a yankin mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko da zaka ce ba haka bane. ne a ka bincika mu akwai nau'i na gaskiya cikin magana kazalika kusan rabin matalautan suna suna yankin arewa maso yammaci ne haka suka ce matalautan suna arewa maso yammaci ne amma sai suka yi kuskure suka ce jihohin borno yobe adama gombe wannan ba su ne arewa maso yammaci ba amma haka suka kuskure suka yi arewa maso yammaci zai ka ce Karo, katsina kaduna kebbi zamfara ina zama ne haka ne amma ɓangaren da suka fara ai arewa maso gabas ne amma haka suka fara ta suka ce to waɗanda dalilai ne suka jawo haka Ta suka faɗi sunayen malaman da suka yi analysis to da suka faɗa na farko da muke da ja da su sai suka ce na farko imani da kaddara wallahi ka suka faɗi amma cikin malamin malamin da malamin sunan ba shi faɗon nan ba don na ga ce kai da kai aka yi wannan abu ya ce a ah, ai ba zai yi ba to amma akwai yan boko ne sai ce wai imani da kaddara to amma maganar su kila tana da mashiga da ku ji mai ce sai ce masanin tattalin arzikin kasar ko masanin makamashi mai suna wani wani wani ba su na faɗa ba ya ce bambancin tattalin arziki tsakanin arewaci da kudancin najeriya ya fara ne tun daga yanayin tunaninsu a matsayinsu na al'umma kamar yaya sai ya ce mutanen arewa suna da yawan alakanta komai da kaddara da kuma allah maimakon ƙarfin ikonsu kuma ita wannan magana arewa na yawan alakance kuma su ce allah allah allah bayan suna da ƙarfinsu to wannan maganan gaskiya ne kuma a wani ɓangaren kuskure farko institution na imani da ƙaddara ha to yin ba ka da wannan kai ba musulmi ba ne ko mu gane ba ne imani da imani da ƙaddara ai dole ne ai to amma ka gane bambancin imani da ƙaddara da kuma tawakuli yanzu za ka ce tun da dai Allah ya min baki to Allah ya kaddara bakin nan zai ci ba zan fita in nema ba a'a ba ku finci kaddara ba to in wannan suke nufi mun yadda da su magana ce kama da gaskiya kuma kuma kasancewarsu musulmi kyakkyawan zato haka suke nufi kawai ba mummunan ma'ana ba in ka suna nufin kwata-kwata kaddara a bata ta wannan ai kafirci ne wa bil qadari al maqduri ayqin fa innahu di'amatu aqd ad-din wa ad-din afyam inji mai ha'iya dole mu imani da kaddara khairi wa sharri to amma kansa sai ya ce kansa su ce mummunan imani da kaddara ba kawai ku saki magana abu da imani da kaddara ba sai ya muku mummunan zato ya kuma yan jarida kana nufin kenan su yan kudu da ba su da kaddara da aka suka zama masu arziki kenan tun da ba imani da kaddara ba suka kasance masu arziki ta wannan kuskure ne wannan amma dai sun kawo wannan don kuje na biyu sai suka kawo su bayanai a ƙasa kashi 87 cikin 100 na matalautan najeriya arewa su ji bankin duniya abin da ke jawo rikicin addini najeriya kaza kaza kaza na biyu sai suka ce boko haram rikicin boko haram da rikicin abin da ke kawo talauci suka faɗi dalilansu kuma wannan gaskiya ne za ka yi da wannan saboda mutane da yawa an kori su da jinsu, sun bar gidaje da iyalai yanzu adadin yaranmu da sun fi wajen mutum 500 da aka sace su aka kai su wani yanki a dalilin yin boko haram an babu labarin su a dalilin wannan noma ya yi ƙasa hada-hada kasuwanci ta yi ƙasa kai kasan kasuwar kifi ta baga a maiduguri ta wargare a lokaci, to dole ka yi da wannan abin da suka faɗa na uku sai suka ce bara da roƙo kun yi da wani bara da roƙo na kawo talauci na'am to wani irin roƙo ne zalla mai kudewa ne muna bukatar kudi za mu gyara masallaci shi ake ne wallahi mota ta ce mai ya kare ka taimake ni in zuba in je gida shi ake nufi to bari ku je qabisatu ibn al-makhariq a hadithi tabbatacce yaje gun manzo Allah ya ce ta rasulullah tahammaltu hamalatan na yi alkawarin biya ma wani bukata ne na zo rinka ka bani abin da zan riga in biya bukata annabi ce to zo ta tukun in sadaka ta zan baka to kafin sadaka ta zo sai annabi duk wanda ya dauki gaban gabaran taimaka ma wani misali ka ce wa gidanka ya rushe zan je in nema maka ce to ne hamala to na ya halatta ka yi roƙo don ka kai don ba kanka ka roƙa ba na bai ce wannan ya halatta kuma in bukata ta biya ka kame na biyu ya ce man asabatu ja'ihatun mutumin da annoba ta fada mai kadara duk gidan shi ya kone Allah kiyaye Allah ita ce ja'iha to ya halatta ya roƙo na uku ya ce da mutumin da man asabatu faƙatun talauci masa ɗaurin talala har ma'abota hankali mutum uku suka ce kai wani talauci ya kai shi ƙasa ya halatta ya roƙo sai ce ya ƙabisatu in ba waɗannan ba abinda ka roƙa suhtun suhtun suhtun haramun kake ce la ilaha illallah to ko kun san adadin mabarata maroka sun yawa kasan mai dalilin na da yawa tattalin arzikin babu kyau a hawan farashin yawa rashin tausayi wannan sai ya sa nasu nasu ne ya ƙara bayyana namun nasu ne ya ƙara bayyana tunda ana iya ba yarinya kuɗi a tafi a yi fasikanci da ita kafiri kuwa inda talauci suna kwashe 'ya'yanmu masu barace-barace wallahi su mai da su kiristoci namun nasu suna nan yanzu aka zama kirista a fasto ne ya musulunta a gabana ya ce hmm. ya ce wallahi malam kuna saka shi yi mutumin plato amma ya ce kuna saka ya ce kamar ya ce to na son ya ambaci sunan wani gari a nashi yankin ya ce 'ya'yan kunnan masu bara almajirai akwai wani fasto mai kaza-kaza yana da wajen guda 200 ya yasa su a keji ya killace su kuma ya canza kwakwalensu da tunaninsu ba san mai kuke yi ba kaga nasu nasu ne namun ma nasu waɗannan yaran za su dawo su yaƙi addinin musulunci da iyayensu da su ke da misali ina shugabanninmu ina sarakunanmu ina 'yan siyasa ina membarorin da muke da su ƙaddara inda za ce wata hukuma ta musulunci ta ba da umarni duk masallacin arewa a yi hudu ba kan wannan matsalar kwaya a ɗauki lokaci sai ja hankali a san cewa a ashe an farka to kana da shugabancin ne da zai ba da umarni kana da jagorancin wannan ya ƙara taimakawa ma'anan nasu nasu ne namu nasu ne ya ƙara fitowa kuna fahimta ta? to sai suka ce bara da roƙo ko kun san yanzu yaran mu gasar almajiran nan shekaran jiya ko ce sati biyu da ya wuce ina hanyata ta zuwa abuja sai na tsaya a wani gari zan siyo wani abu na mota abinan fire extinguisher abinan na kashe wuta direba na ya je sai na kulle mota na kunna ac a motar sai ga yarinya da kofin kaso na ne ga jerin gwanon almajirai ɗuuu suna binta a baya me yake nufi gyan ka saya ka yi sadaka to ai ba laifin ya yi sadaka amma sai ta leko motar da nake ta dinga kwankwasa kofin dim dim inda direba yake ban kula ba sai ta jiyo inda nake Onus corner ta sake rindima dundu a mota ma'ana malam ka fito ka yi sadaka mana ma'ana magana ta fake na ba ban kula ta ba sai ta leko yaran su ma suka taya ta suka ce ai bacci yake wani ne bacci yake ma'ana dole sai ne sadaka tuni malamin sai da ke zuciya na ce Allahu akbar za haka muka kai haka muka zama yara sun fi goma ma'ana ka fito ka saka ka yi sadaka ce nake na malamalu bin ya to ni ban niyya to wannan ɗaya ne cikin bala'o'in da muke cikin yan uwa yana taimaka mu wannan hadhihi alhala ma'asawiyya na nasu nasu ne namun ma nasu ne ɗayansu ya zo nysc a wani yanki a arewa shi ma sai ce da ɗanwan shi make i show you how them be ya kama hannun dan shi bari in nuna maka yadda musulmin arewa suke make i kill how dem be malam sai sayo biredi da ya sayo biredi sai da ya gungun almajirai sai ce alamajiri a wata irin hausa alamajiri sai suka yi yuu. sai ya go biredin sai jifa da shi a ƙasa ya sa takalmi ya taka duk da haka yaran suka bi biredin suna wawa sai ce na so dem be na so wai haka muke mutunci ya zo nasu nasu ne namun nasu to ga daga cikin dalilin bara ka zo ka haifi ɗa sannan wai ka turo ma duniya ta maka tarbiyyar shi wannan cin amana haihuwa ne ka haifi ɗa ka sakar ma duniya in ma arni zai zan ba ruwanka kai ka haifa saboda babu shugabanci babu jagoranci babu kishi ba san kimar ita kanta ba to wannan rahoton nasu sun ambaci abu na nawa in kuna biye da ne na uku a matsayin abin da ke jawo talauci a arewa bara da hutu to amma ina zuwa ai roƙo ɗin nan hawa hawa ne akwai masu roƙo da certificate akwai masu roƙo da kayan su akwai masu roƙo da ainihin complimentary card to sai dai dole sai an yi taimaka sannan sai suka faɗi abu na gaba sai suka ce <laughs> yawan haihuwa yanzu bari tambaye ku yawan haihuwa yana kawo talauci ko kome sai mu ce ya danganta ga fahimtar ka amma su ga abin da suka ce yawan al'umma jihohin yawan al'umma jihohin arewa ya fi na kudu ko ya fi na kudu da bambanci mai yawa kuma hakan a cewar wanuwa ne bai amfani arewa saboda ba sa samarwa ko kera abubuwa sai muka ce kayi kuskure ya kai mai nazari inda tunanin ka kerawa ne kuma maganar yawan haihuwa ya danganta ga kai mai ka fahimta muna da concept din na'am muna son mu yawa na'am muna alfahari da yawan amma ba yawan yoyo ba na yi daga in ka kawo magana yawan haihuwa za ka tallata ajandar yahudawan duniya ne kawai za su yi farin ciki daga ka zama yaronsu ba ka san kana hidimta musu ba ka kalli abin daga mahangar musulunci kar ku yi shirki amma sun umarci wani sai yake cewa a arewa ne muke auren mata hudu na ce kwarai kuwa allah ya kawo mata hudu masu imani da mutunci da kamala mu haifi 'ya'ya ashirin da 'yan kai a kudu da wahala ka samu gida mai sama da yara biyar maka an so what har wannan ka ambace shi a da talauci kuma a kudin akwai inda ake samun gidan da ake kera yara a yi ta zinace-zinace yara ta sanar ciki me sabon magana kan wannan to ana samun yan boko rudaddu da sunan ilimi suna yada guba shi yasa na dauko muku kuji akwai na dauka cikin rahoton akwai na watsi da shi daga cikin na watsi akwai irin wannan magana dan ba ilimi bane jahilci ne kawai na hudu wannan duk shari ne cikin abin talauci a arewa sai ya ce karancin ilimi karancin ilimi yake ce za ka ga ko mutum yana da aiki ba shi da gwamnati ma'ana suna magana ilimi ilimin da suke nufi nan ilimin da suke nufi anan ilimin da za ka je ka samu kudi ka samu salari to inda aka bata kwakwalan da yawa daga cikin musulmi kenan sun tsoke fahimtar ilimi ka je ka samu kwali ka yi aiki da haya da qualification da bigger da salary tunaninku ya tsoke yanzu barin tambaye ku mutumin da yashi bai sa ta a makarantar boko ya shekara sha takwas amma ya ɗura mata Kur'ani ta hadda ma ƙira'at hadisan annabi muhammad ta san su arabiya tana yi nawo kamar is kamar yar gidan sibawai da zajjaj da farra amma turanci ko bihim ba ta sani ba shin jahila ce ko mai ilimi ce to ba irin masu nan tunanin ba so a wurinsu akwai abin da suke kira productive knowledge a yi kere-kere a yi kaza-kaza nawa ne salari ɗinta da sauransu to wannan muna kiransa mental conquest an yaki kwakwalen ku ban yadda ka ce arewa ba ilimin na ki wannan a kano akwai malamin da zai iya jawo maka muktasar da ka amma tun da ba jin turanci ba mai ilimi ba ne a fahimtar ka ma'adda ta liman da ya ja musalla yanzu yadda ke ketowa cikin ƙorani agun ɗan boko ƙinni a wurin shi wannan ba ilimi ba ne ilimi kai turanci kamar zakara shi shine ilimi كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين نعم جاء بوكم أما أول ما يجب العلم كصلتاكم الله تبارك ka san hadisan annabin Allah ka san fiqhun musulunci da zai maka connection tsakanin wannan gidan da wancan gidan amma an ka tara in duk gashin jikinka digiri ne duk gashin jikinka digiri ne a zallan turanci ka je lahira dukan tsaya za ka sha wallahi ka san da wannan da kyau gara tun farko ka farka tuku saraka na'am rashin ilimi to mu anan sai mu ce ilimin sanin Allah ya ce annabi ya ce shi ne ilimi bai kuma kore sanin ilimin boko ba yanzu muna bukatar masana su gyara mana lantarki namu su gyara mana speaker namu ilimi ba kare amma ku tsoke ilimi ga wai a ga abin da ake nufi gargadon kwali ka samu salare wannan talauci nawa ne marasa ilimin yanzu misali akwai wani fitaccen mai kuɗi ya rasu a arewacin najeriya idan yana da jirgi nashi private in ya je london a heathrow ko gatwick turawa ke gadin jiragen shi kuma bai buku nan suka ce yalla bai ya aka yaka sai shi a sai fito da naira ya ce kun gawon wani da bayan shi haka ne ko ba ka ne? da Allah bari ku ji wannan waka din wani mawaki yake cewa innal ghaniya idza takallama kadiban qalu sadaqta wa ma nadaqta muhala wa idza al faqir asaba qalu lam tusib wa kadhabta ya hadha wa qulta dalala inna ad dirahim fi al amakin kullaha taksu rijalan izzatan wa jamala فهي اللسان لمن أراد فصاحة ya silahu liman ana da kitala ya ce kaga kudi mai kudi in karya ya ce yalla bai gaskiya ka faɗa wallahi haka abin yake yalla bai bawan allah talaka in ya fita kai dala mana shi da allah wazo kana mana karya sai ya buga misali mai kudi ne yana da 'yan fa da 'yan miya ta yi zaƙi amma yayan shi yana zuwa majalisun shi za a yi hira a tattauna rannan sai wani ce alhaji waɗanda suke zo na yawanci ba don Allah bane ba don kuɗin ka ne ce kai da Allah ce wallahi kwa ya ce ai kan ga yanka uwa ɗaya ba da ba mai kula shi ya ce bari in shirya maka wani plan ka ga yadda za a yi ya ce to shi ke rannan sai ce ka ce da su kaza kaza an cika a majalisi an ci an sha an ƙoshi ana jiran na sallama gayen shi sai ce sai yayin na shi kai sai ce jama'a wallahi bera yan tsaba tsaba ce kudi na tsaba na sa a tsumma na ɗaure. sai miya ta zuba a kan tsumma din sai wani bera irin dan karamin sai ya ja sai kai rami saboda miyar da wannan zai iya wa? sai suka ce lanin karya ne yi eh, rayuwar karya ce to kaji ko sun ta yayanka kan abin da yake yana da possibility kai kuma ka zo da taka gobe shi kuma sai ya ce to mai kudin kira ce aini kuwa wata katotuwar garma da na gada gun babanmu to miya sai ɗaya zuba a kan garma ɗeran da sai ya ja ya kai rami suka ce ai laɓe ɗeran shege ne zai aika <laughs> in dai zai aika to tsakaninku da Allah <laughs> wani ne mai yiwuwar to na farkon zai yiwu to amma ce da wala in ji fulani wala ce da ba kudi <laughs> wannan yasa na tuna da wani abin dariya wani mutum ne ce da matar shi tattara kayan ki kafin ya ƙarisa sai ga wayan babanta sai ta bar wayan hands free mijin na ji sai tsaya sai ubanta ce dama kuɗi ne miliyan kaza zan turo miki ki ba mijinki miliyan kaza ke kuma ki ɗauki miliyan kaza sannan sai muku mota sabuwa ta ce eh me kace yace na ce ki tattara in wanke miki kayan ki <laughs> zan miki wanki ne an nema daga magana kuɗi mutum da kuɗi wa innahu lihubbil khairi lashani haka shi mana na karanta wannan amma shi wani shi kuma wani pasto ne wai karen shi ya ce pasto my dog is dead i want to do baptismal in the church ce what a gidan open amsa sai ce dama ai na keɓe naira miliyan kaɗa ba ai baka gaya min karen naka kirista bane ai ban san kirista bane shi maka ma'ana abin da nake cewa talauci dabara da roƙo da tumasanci sun taimaka ma talauci a wannan bayani da suka yi hikimar shigo da wannan kuma shi ne saboda mun zarme da son duniya din sama da son lahira shi ma ya taimaka ma raunana zuciya da haka ya ƙara taimaka ma wannan masifata nasu nasu ne namun ma nasu ne ina fata ku fahimci maudu'i na ba mu yi nesa ba saboda haka ilimi sai suka ce kuma dogaro kan wani mutum shi ma ya taimaka ma talauci a arewa kuma wallahi wannan gaskiya ne na yadda da wannan mu ne wanda ga idan an gina ko masallaci sai a zura ido a kan mutum ne komai baya ba da gudu yanzu kuna ganin masallaci irin annur a abujan nan da ni ban san masallacin da ke yawan hada dukkan malamai a ilmantar da al'umma ba ban san shi ba wanda ke irin haka misali da kuna nufin ya kamata ce aiki mutum ɗaya ne ko da miloniya ne biloniya triloniya septiloniya wata biloniya ne ne ne misali ai silin tsintsiya ɗaya ba ya sha yatsa ɗaya ba ta cin taliya jarraba ka gani hannu ɗaya ba ya tafi jarraba ka gani sai an haɗu tamma da alhaji wani yana nan honorable nan sai ga an zura mai ido yana daga cikin mushkilan a arewa bari in ƙara abin da ba su faɗa ba haka arewa yau ko da wani kasuwanci aka gano ƙwaya ɗaya duk kuma sai a je a taro akan kasuwanci kowa sai tafi ba na man cewa zamana a port harcourt akwai kamfanin nafcon kamfanin taki yan arewa da suka yi murin rubdugu kowa nafcon kowa nafcon ka nnpc there has to be diversification sai a taru kan abu ɗaya idan Allah ya tarfa ma wani gari a nonon shi a gida shine breadwinner kowa bukata ga wani kowa ga wani kowa ga wani har sai an dan kofar da shi in ya kasa kuma a tafi a bashi to dole kudu ka yi musu adalci suna da wannan kazar-kazar a tashi kowa ya je ne na gaya muku suka fito da sassafe to ban da mu to amma kuma akwai abubuwan da mun bambanta yanzu misali dukkanin kamfanin jirgi da muke da su yanzu misali ka ɗauki max air ai namu ne rano air namu ne wannan da ta tsaya azumin allah tashe su duk namu ne to sai ka iske masu aiki yan matan nan kashi goma za ka yawanci ba mu bane to nan kuma akwai matsala ne na gaskiya mutunci gaskiyar magana yar musulmi kishi za ta ji nauyi da kunya ta tana tallata jikin tana feleke kana bin ba za mu iya wannan wannan bai kamata ma ka kawo shi ba kawai su ma addinin sa ce su rufe jikinsu a cikin bible a cikin tafin 1 corinthians chapter 11 verses a bible bulus ya ce in dai abin kunya ne mace ta yi kwalkwabo tastas ƙwaryen molo mace kwalkwabo za ta gano ya ce ta rufe jikinta ta su ba su rufe amma za ka iske yarinya ta zo kafira muna muku mara ba so wannan wasu na ganin ya kawo karanci la bai kawo ba saboda mutuncinmu muka rike muka kare a gaban misali to saboda haka dogaro da wani matsala ne ko mahaifinka ne karkacin za ka dogara da shi kullum saboda yau da gobe ta ki wasa kaga bani bani bani bani mutunsa ya suke Allahu ya in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yusalu yaghdabu jama'a ke musulunci Allah kan yi fishi in ka daina roƙon shi amma dan adam kan yi fishi in ka dame shi da roƙo ko matarka ce mai gir sai ka gaji ka gaji sai ka na jahannama dakhirin suratu ghafir aya ta 60 ku roƙe ni ana will give you Allah ke amma ni zan kasa kai ma zaka kasa araftum araftum abu na nawa kenan sannan daga ciki suka ce ainihin rashin tallafawa mata to anan akwai ajanda irin ta global agenda mata mata mata mata akwai bakar manufa a wurin mun kuma gano su ne wata magana kwanaki da ne magana kan agile aka yi ta power ce look mun faɗi magana mai manufa ne matan da kuke nufi sau kuke wai a ba su ƙarfin abinda suke kira empowerment empowerment tana da ma'ana ɗaiɗaiɗai guda hudu daga ciki sun ce a cusawa mace a aƙidar yi ma namiji tawaye manufarsu ke idan ka shiga kundin adana bayanai na ainihin european institute for gender equality sun faɗa abu guda biyar ne mu cusawa mace fahimtar she can be independent of man saboda haka magana arjal kawamuna ba mu ita shine manufar abinda da su in ba haka ba mata musulmi nawa ne suke da ilimi ba ku yi celebrating ɗinsu barin tambaye ku wace ce mun farko a saninka in ka sani ka ɗaga hannu su ta farko wace ce na tambayar ku wace ce ungozoma almumar ula wace ce a tarihi ka gani ko dai ku sani ba ko dai kun manta ko kuna shayin fada ne wace ce a musulunci gaba ɗaya ɗan uwa na'am ka cewa rufaida ta ina yake da Allah to ina ma gaisuwa na maka jinjina a ilimi ne ai ita ce na na rufai da bintu sa'ad al al'ansariyar al ita ce first nurse tsakaninta da manzala shekara hamsin ne ta gan shi ita ta yi masa'ad bin mu'ad unguwar zomanci lokacin da a yakin handak aka tsinka masa wannan abin wanda ya dalilin ajalinsa annabi ce je ke masa mu'alaja a masallaci na ya rufaida da tim ɗinta na ma'aikata to amma in aka zo aka kai 'ya'yanmu makarantu na nas ba a ba su labarin rufaida sai ce nas ta farko ita ce florence nightingale nightingale nightingale nightingale wace ce kuma nightingale ba kuka tangalo nightingale tsakaninta da rufaida shekara ainihin 2,200 ne nightingale was british nurse an haife ta 1820 me sa ba ku bayanin wannan in dai tallafawa ne in ilimi ne ya allah ummul khair yariyan gidan na ummu salama malama ce Imam zuri kan ce ku je ku ɗauki hadisin na wance. nana karima ummul karam almarwaziya shekarunta ɗari kafin ta mutu amma authority ne wajen ruwaito sahihul bukhari malamar al'imam al-khatib al-baghdadi ce amma duk ba kwajin sunansa ba a kiransa jirgin sama na farko musulmi ya fara kirkirowa ibn farnas al-andalusi amma ba a celebrated dinsu ibn bajja ibn al-haitham da sauransu misali malamin economics da duniya ta san da shi kana magana ibn khaldun je ka karanta proglomina na shi misali amma wala ya zalo na yi katilo na kuma hatta ya rudu kuma an dini kuma in ba sa bukatar na wannan sai ya haɗu suka ji ana magana mace mace mace mace manufarsu a haukata kwakwalwar mace musamman a dalilin harkokin social media twitter tautara facebook fasbaka tiktok taktaka whatsapp wasafa ga sunan da yawa dandali dandalin sada zumunta ko kuma dai yada mugunta yau sun fi 200 whatsapp tana da masu amfani fiye da wajen biliyan uku as at last count kuma asalin rumbun tara bayanai na ilimi ne kawai a chicago a jihar illinois ta wancan yaro zoka ba a ci misali amma kalli abin da suka zama fitina yau yarinya ta shigo ta dinga zagin malami ta ci mutuncin to shi ne an tallafa wa mata din kwaɗo da linzamin nan da kuke gani a Zariya akwai mace za ta yi kwaɗo da linzami irin na sarakuna a zariya to me yasa ba ku tallafa musu eh saboda suna zaman gidan aure ne su ma abinda suka faɗa kenan sai ta yi ilimi kuma ta zauna gida haka suka faɗa a wannan rahoton na BBC kuma kun yadda ko to ba dalla ƴan uwa masu girma rashin tallafawa mata kuma wannan gaskiya ne mu a wurin mu tallafawa mata yanzu barin karanto muku wani hadisi wannan shine hadisin Abu Umamah baitin fi wasat al-janna liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'la al-janna liman hasuna khuluquhu hadisin kenan abu dawud hadis 4800 hadisi ne Hassan, hadisin abu umamat al annabi yake yake cewa yace ni ne advocate na ba da garanti wajen samun gida irin na kun kun na ubangiji a gefen aljanna gidan shakatawa ga duk wanda ya bar ja in ja musu koda yana da gaskiya kaji wani hadisi na biyu ya ce na ba da garanti game da samun gida a tsakiyar aljanna ba irin ginin mutanen duniya ba na kun faya kun ga duk wanda ya bar karya ko da raha yake yi kaji na biyu kaga an samu cigaba gaba kewayen aljanna su <laughs> tsakiyar aljanna can kuma sai ce na ba da tabbas samun gida a ƙololuwar aljanna ga wanda halin shi ya kyautatu baya ƙarya baya gulma baya ha'inci yana da alwafa me yasa na shigo da wannan ƙarƙashin tallafawa mata akwai connection ƙaddara matarka ka bata dubu biyar ta tafi ganin awon ciki prenatal antenatal care a hospital ta ce mai gida abinda ka bani na ya ƙare cike ba dubu goma na baki wata ce a sai musu ya kaure kyanta ka ce mata haba wance Eh, kin fi karfin wannan kuma dubu ashirin ne wallahi na bar miki na yafe miki wannan shine tallafawa na gaskiya mu auro ka mutunta auren ƴaƴan sun ka mutunta mama amma ta ne ta je ofis mai gidanta ce hey me yasa kika makara eh wallahi yalla bai mai gida nake masa to ke zabi mai gida ko aikin ofis? wannan shine tallafawa wannan ka wulakanta aure ta dawo ta gaji tilis ba ta yi maka abinci ba kuma ga gashin ka riko uba uban yunwa sai ku yi ta rigima tsakanin ku misali to wannan shine abin da ake nufi ka bar ja in ja tsakaninka da matarka kuma kar ka fahimci hadisin wrongly dole ka yi ja in ja ka kare haƙƙinka mana ba shi ake nufi dole ba sannan to kana da alwafa ga matarka shine ma'anin tallafa mata menene alwafa duk alkawarin da ka yi mata kafin aure sai ka cika mata idan ka ce wancan in muka aure zan bari ki kammala digiri ɗinki ya zama dole dan ya tabbata hadisi alkawarin da ya fi cancanta a cika shine alkawarin da da shi aka halatta farji ka halatta farjinta a dalilin aure bisa alkawari tunda kuma alkawarin ba sabon Allah bane shine alwafa an-nu'man ibn al-munzir daga cikin khalifa daga cikin sarakuna bar ga muku labarin shi aka kamo wani mutum da ya ta'addanci hukuncin kisa ya hau kan mutum kusan me ya faru aka ce to bawan Allah kai ba dan wannan garin ba ne, amma za mu kashe ka sai ce yalla bai to ka ba ni dama in je in sallame iyali don ba su san zan mutu sai aka ce to ya hukunci ya hauka mu kyale ka waye garanta garanto dinka wani mutum musharraf sunan shi cikin abin shura'ika sai ce ni ne zan tsaya mai ka tafi garinku an baka kwana uku ka je ka sallami iyali ka dawo a kashe ka tirka shi don karima ka sau mutumin nan ya yadda malam kwana uku malam ta yi mutumin nan bai dawo ba aka ce to shirai ka je a kashe ka kuma ya tashi da tafi mutane suna kuka suka ce wani ya kaje bakan da cikin halaka kafin a kashe shi malam sai aka ga mutum ya tinkaro yana gudu a ashe mutumin ne tukin da zan tambaye ku <laughs> wafi ban mamaki yanzu shi da ya masa garanto wafi baka mamaki ko shi da ya dawo wanda ba haɗa ba ɗan sanda haka ya tafi a wurin ka mamaki ya zo ya ce to Allah taimake ka na dawo an nu'man ibn al-munzir sai ce kai jama'a sai ce ku tsaya tuku wai kai me yasa ka yadda me tsaya a madadin shi ce na yi haka ne don kada mutane su ce mutunci ya lalace ka ji wannan magana hatta la ya kulan nasu innal muru'ata dha'at muruwa muna da muruwa kai me yasa ka dawo zuwa ga mutuwa sai ce hatta la kulan nasu innal wafa qad da'a kada ce cika alƙawari ya kare na dawo sai ce to ni kuma dunna ya fe muku don kar a ce kuma afuwa ta lalace kada ce muruwa ta lalace cika alƙawari ya lalace sarki ya ga kaya ba zai ba je ka an yafe maka irin wannan ne ya kamata shi ya tallafa wa mace ba irin naku ba ramshakul mai cike da yaudara matakka ka rungumo kayanka in ka garanta ya ɓaci kararrashe ta yanki loma ka sa a bakinta ɗauko fulawa ka shaƙa ki ce ke ma shaƙa Allah kuwa ku zauna ku ci abinci tare ba ta kofin shayi haɗaɗɗe da bambita da furanto ce ne sha my darling kuna gani kamar kuna kun ɗauka malamai ba su a ku tsaya dai to wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa zalika khairan kathira saboda haka da suka ce tallafawa mata muka ce muna da concept sama da naku mai ma'ana kuma wallahi ka ce da mata ga jarin dubu ɗari miliyan ɗari ka bata inda hali sannan sai suka ce abu na gaba na nawa kenan na takwas ɓoye kayayyaki lokacin da ake bukatu kuma wallahi wannan gaskiya ne a cikin sahihu musulun rusa salona cewa ba mai ɓoye kaya sai mai cike da zunubi la yahtakiru illa khati yanzu me ke faruwa yanzu boye kaya kwanan an ce wata gwamnati ta je ta fasa ko ta bude warehouse ne saboda raba yanzu hakan nan ramadan na tinkarowa akwai da suka boye siga akwai da suka boye shinkafa akwai da suka boye abin da ya zama dole shi ake kira hodin a musulunci ba duk kayan da aka rufe ba ne ake kiran shi ɓoye kaya misali don ka kayan electronics ka ɓoye wannan ba hodin ba ne because it's not essential ba a ci a rayu kun fahimta in mutum ya sai huluna ya ɓoye wannan ba hodin ba ne amma an ka ɓoye food item almawaddul ghidha'iyya hadha huwa hodin hadha huwa al ɓoye gishiri hodin ne na tambayar gishiri ɓoye shi hodin ne gishiri duk kusan kaya ya tashi har gishiri bawan Allah shi ma ya tashi yanzu saboda haka haramun ne ɓoye kaya to bu su ƙara ɗaya ba hauhawan farashi in tambayi ku ya halatta gwamnati ta kafa dokan hauhawan farashi ba ya halatta saboda hadisin abu dawuda na shigo muku da wannan ne karkashin nasu nasu ne namu nasu ne saboda ka ɓoye kaya don allah 'yan kasuwa masu mutunci masu kirki ku tausaya ma jama'a ga watan alkhairi ya karato a kiyaye na tara suka ce satar hudun gwamnati yana taimaka ma talauci wannan kuma gaskiya ne satar kudin gwamnati ga mutum ya shiga siyasa ba shi da komai kwana biyu sai ka ga malam kai mamakin abin da ya tara misali kuma ba abin da za a yi mai mr huang huichon a china da ya sace dala 900 a shekara shida ko sai suka bindige shi dala 900 wanda bai kai abin kalacin wani a ƙasar ba misali sace kudin gwamnati mr uhuru kenyatta shugaban kenya yake ba da labarin wanda kusan sance zagi mu yake yake ce wai yana ba da labarin wani ministan najeriya ya je malaysia da ya je kl kuala lumpur ministry ce kai what you have progressed dramatically you're one of the asian tigers kun ci gaba ka sai ministan ya ce ai abin da ya sa baka ina gama ministan najeriya kenan a cewar shi wancan shugaban na abu ya ce ai mu a nan kasar in aka yi bajet. kashi tara yana zuwa gun aiki kashi ɗaya yana aljihu cikin gobe Kwancita shi sai shi ministan wai ya kawo mana najeriya ziyara kuna ji na ministan malaysia ya ce ya haka capital ba wuta ka ka sai ce ai ba ku gane ba ne ai mu kasafi goma tara yana nan ɗaya yana can bukai kun gane sabo? na to haka yake ko ba haka yake ba to Allah ya gyara Allah ya kyauta yan uwa masu daraja masu albarka sace kudin gwamnati saboda ka samu da ba karamin kazanta ba ne rashin mutunci rashin tsoron allah ne sannan na goma rashin sani ya kamata daga matasa da gwamnati haka suka ambaci a wannan gudan to ai matashi in kana son ya san ya kamata ka nuna mishi ya kamata inda ya kamata sa'ad da ta kamata tun yana to baka ilmantar da shi kuna gani suna shan kwaya kun kyale su lokacin siyasa ya zo kun ce ga kuɗi ga makami ku je ku yi aiki sun ba ku ƙuri'a wajen zaɓe kun ƙi ba su aiki kun zaɓi 'ya'yanku kafin 'ya'yanku su ƙara makaranta kun gurza musu appointment later kuma da 'ya'yan talaka a waje sai shaye-shaye sai tsaya ta to me kuke tsammani game da su yan uwa wannan a takaice kenan saboda yanayin lokaci dangane da abin da nake nufi da wato ainihin nasu nasu ne naku sai kuma ɓare na biyu ku min haƙuri ramadan me yasa ake ce ma ramadan ramadan dalili uku ramadan ana kiransa saboda arramadu da kuma attamarrudu da kuma arramdabu in ka ce arramadu ne zafi zafin rana ana kiran shi arramadu arramda'u duk yashi da rana ta da ke shi da za ka yi ana kiran shi arramda'u at kuma duk dabban da zaka je ka farauto ta lokacin tsananin zafi kun gane ko wannan shine ma'anar ramadan shine watan nan na tara tsakanin watan sha'ban wannan watan da watan shawwal a ciki Allah ya wajita mana azumi a cikin aya mai lamba 183 sura ta biyu ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa ala ladina aya 183 kenan cikin baqara ya kuma masu imani an wajabta muku azumi tsaya tukun ne azumi azumi na nufin abu guda bakwai ku ji da kyau al-imsak an akli wa shurbi wal jima' wal hadayan min tulu'i al ila ghurubi shan shams ibada azumi kenan kamewa gabarin ci number 1 gabarin sha gabarin jima'i gabarin kazantar harshe gulma ƙarya kitifi munafinci tun daga hudowar alfijir biyar zuwa faduwar rana shida da niyyar bautan Allah bakwai sai ka tara kamfanin bakwai kafin azumi zama azumi ba washe kan ce azumi wani kan ce aniya wani kan ce asham barbarci da asham ya azumi to azumi ke an wajabta shi ne a ainihin madina ibada ne albarka to dab da kofar ramadan wasu daga cikin hadisai da suka yi magana kan watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin imam nasai al-albani ya inganta hadisin hadisi mai lamba 55 manzon Allah yana cewa atakum shahru ramadan Wasu malamai suka ce bai halatta a ce ramadan ba karka ce ramadan sura sai dai ka ce shahar ramadan saboda Allah bai ce Ramadan zalla ba wuri ɗaya Allah ya ambaci Ramadan a Qur'ani aya 185 shar Ramadan shar Ramadan alladhi unzila fihi alquran saka ce nan ne kadai kuma gaskiya ne saka ce to ai nan Allah bai ce cai shar Ramadan amma aka ce da su ai kuna da hadisan annabi da ya nuna ya kira Ramadan bai ce shar ba so babu wata matsala dan na ce Ramadan kawai tunda wake bayanin qur'ani wake fassara qur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun sura 16 verse number 44 mun saukan ma da dan kai bayani to a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi cewa atakum shahr ramadan shahrun mubarakun wasu na cewa karkace ramadan karim bil'ali sai dai ka ce ramadan mubarak ko ramadan musharraf ibn uthaymin shi kai tsaye ce ne, ma inganta ba da ake wasu malamai suka ce a'a yana da ma'ana biyu wannan karin ilimi nake ba in ka ce karim ma'ana mukrar ko mukarrar karim saboda in ka ce karim ai fa'il ne sifa ne na fa'ili kamar shi ne ya bada da karamcin kenan suka ce daga wannan fuskar ba daidai ba ne amma kuma ya amma ka dauke shi a matsayin a'a karim wanda ake girma shi ya okay to tun da dai ba a faɗa ya shahara kawai bakin mutane ne kamar shi mana ni ban da kawai ramadan karim la amma sai kun fahimci da kyau ko sai an musan zake cewa watan ramadan ya zo muku wata mai albarka faradallahu alaikum siyamahu Allah ya wajabta muku azumtan shi ku ji tuftahu fihi abwabul janna a ciki duk kofin aljanna ana ba. wato gulaku fi abwabul jahil ana kulle kofofin watan jahannama wato ghallu fi martu shayatin miyagun shidanu ana daddaure su wa fihi laylatun khairun min alfi shar a ramadan akwai wani dare wanda ya fi wallahi wata dubu ko ka san a lalatul qadr in ka samu ka tsaya a ranar kana da ladin ibada shekara 83 ne ka san wani lissafi Da ilaha illallah amma kai ta bacci yi ta bacci cikin hadisan da nake da shi nan akwai inda manzon sai ke cewa a cikin hadisan Abu Hurairah Tirmidhi ya inganta hadisin hadisi mai lamba 2545 Albani ya sa shi annabi yana cewa ba zan karanta muku hausa kawai ya ce allah ya turmuza hanci a kwata na duk mutumin da za a kira ni domin salati ba to allah wadan wannan mutum na biyu allah wadan duk wanda ramadan zai zo har ramadan ya wuce bai yi abin da allah zai ba mishi allah wadan wannan mutum ka muhallin shahid na uku Allah wadan duk wanda zai tadda iyayen shi sun tsufa bai yi abin kirki na yi musu da'a da zai shiga aljanna abu ukun nan a cikin hadithin imam attir wa ne mutum ramadan ya wuce kana aikin banza shi yasa na tuna wani abun da ya tsorata ne 2019 na je umra kuma Allah ya ce mikil ne ya yi tukafi wasu mai faru malam ina zaune cikin kafi a cikin harami ina kallon ka dan nakan san naje zura kan zura maka aba ido saboda ba karamin alfama ba wannan wuri Allah ya mutunta shi duk duniya an kai sallah in ba na ka lambaci ce na ce oh Allah wa yi yakhluqu ma sha'o wa hatawa malam sai na fito in je in kama ruwa goman karshe kuma da la'asar nan da jikin harami jikin darar tawhid in za ka shiga titin ibrahim khalil masfala na shiga na kamarwa zan yi alala ina fitowa sai next door sai na ji hayakin taba na fitowa na ce ina lillahi wani ah to taba ta sha kanta da kanta ne ai kun da yake sha na ce to malam a makka kuma aka haɓa. kuma goman ramadan goman ƙarshe kuma da la'asar ba ka yi haƙuri ba bawan allah mala na dinga zariya na ce in yi alwala ne in dawo in daki kofar ne in ce munafikin allah fito daga a'a ba aiki na ba ne amma tausayin da na ji me sa ya yi haka kuma taba of all things taba kai إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أسعد السعير سورة فاطر آية شدة ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا tafi suratu yasin ayat number 60 musiba shedan wala yasdunukum ash innahu lakum adu mubin shura ayat 62 to haka yayin wannan mutum to wannan kenan sannan hadisi na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam an gina musulunci kan abu nawa ne guda biyar daga ciki azumin ramadan ya zo ciki sannan kuma ya ce man samu ramadana imanan wahati sabar wanda duk ya azumci yana mai imani kuma da neman lada an gafarta mai abin da ya wuce Buhari hadisi mai lamba 2018 haka da 770 sannan kuma sai ji zuwa ga wani ƙarshe saboda yanayin lokaci abubuwa kamar guda goma sha ina kiran su hanyoyin gwaɓaɓa ladanka a watan ramadan kaga abu na farko dai karatun ƙura'ani wallahi wallahi bakwa bai na bashi rantsuwa karkai sakaci da karatun ƙura'ani musamman a ramadan in kana jin tarihin magabata sai gaba ma karatu an ce kulura an ce imamu shafi a ramadan yana saukan ƙorani sau 60 ne 60 ah kenan a ranar yana sauka sau da tirka shi al'imam al-bukhari yana karatun ƙorani kullum ranar sai ya sauki mamu abinda muke cewa mutakaitukan hadisan abdullahi damar bil'as kar ka sauke ƙur'ani ƙasa da kwana uku shi ya fi waɗancan tilka ummatin qad khalat <laughs> laha ma kasabat wa lakum ma kasabta wata himma ce da ba ka da irin akwai da yake da yake wallahi malam irin ramadan ya tsaya iyali na tana saukan qur'ani so uku kowannen mu yi ma Allah alƙawari ubangiji zan yi sauka so kaza a watan ramadan ka sha mamaki karka zama da ɗauki hankalinka daga nan in ka tashi abuja za ka tafi ibadan lagos kano a za ka yi sauke bakara ba daga hannunka ka iya amma wani sai bata lokaci na ta matsa matsan waya kaga lokacin alfarma ne ramadan wallahi wata rana fito daga us zan dawo gida sai na tsaya a cairo ya zama to kuma ɗaya ga ramadan ne amma a mota da na kalla hatta matan da zaka ce masu shigan banza ne kowa ta ɗan daura kai ana talawa qur'ani ce ya sala kitabullah wa inna kitaballahi awfa shafi'in wa abna bana an wahiban mutafaddila wa qari'uhu al-mardi qarra mithalu kalutru jihani murihan karanta ƙur'ani na biyu da safiya ku matsa ma 'ya'yanku kada wanda ya koma bacci na ga muku hadisin shaqiq da wani ibnu mas'ud baccin safi ba kyau ban ce haramun bane ban faɗa ba kara kai ne gaba amma dai a yi ƙoƙari a hana bacci a lokacin kar ka bacci sai ta fito wallahi wata ran a khartoum a sudan akwai wani masallaci masallacin hajjin kafin sudan abinda ya faru ya faru allah ya gyara wannan kasar malam sai na je sallah a masallaci sai na lura in aka yi sallah sai na ga akwai dattaba wanda ya kasa shekara 60 sai su yi kuri suna karatun qur'ani wannan ya jawo ne ina kallon su ba sa barin masallacin sai bayan hudowar rana sai su miƙe su yi sallabawa sannan a baje aka ce haka suke yi kullum saboda sun san alfanun rashin bacci da safe duk wanda da safe fara aiki to har yamma yana cikin karsashi don labarin ya bacci da safe amma dole bacci ka yi mana na kwana ban yi na gaji wannan ai daban ne mutum ya zama halin shi kenan kullum wannan cutar da kai saboda ka hanyoyin gwamnati da arabin na gaya muku karatun ƙur'ani na biyu ku lissafi na biyu karantar da wasu saboda hadisin Uthman khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama muttafaqun alayh na uku ciyarwa ha annabi ya ce yace man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi duk wanda ya ciyar da mai azumi yana da ladan shi mai azumin ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'a amma ba zai tauye ladan mai azumin ba tirmidhi ya rawaito da ibn majah ibn hibban ya inganta shi hadisin zai bin khalid al-juhani cewa dan Allah ku bada abinci ga masu azumi kan ramadan ya wuce a ce ko fiye wata baka bayar ba ko dabino kwana ko kofin shayi ba za ka yi hmm? na nawa kenan na nawa kenan na hudu tarawih kar ka bari tarawih wuce ka muna kallon tilawa na mahadita ƙur'anin masallacin annur muna jin daɗi ina bin su lokaci a social media kaga bayan allah 'yan baiwa ƙur'ani malam kama yana faɗa daga sama kai za ka so ka samu darajar ɗin tuna daga cikin abin da bai kamata a yi sakaci da shi ba tarawai ka zo ka bi jama'a in za ka yi kai kaɗai kai a gidanka amma kyansa ka zo cikin jama'a saboda in kai kaɗai za ka gaji shaɗan zai kai maka hari sallima aljama'a kuna ji na na nawa zan gaya muku yanzu na biyar umra umra allah ka ba mu hali a cikin hadisi tabbatacce hadisin bukhari da hadisin anas annabi ya ce umratun fi ramadana ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i umra a ramadan equals to hajji wanda ya umra a ramadan ya yi hajji kamar tare da ni ne oh Allah ka ba mu to amma yanzu kudin umran nawa ne kudin hajjin nawa ne suna zo su hana mu hajji ko kudi an cellara kudi sa ba miliyan wajen hudu Hadda kayi Allah ka ba mu halin zuwa ku yi umra ramadan in ka je a ramadan yi kafi. Allah karkarin ga rabanci kana ta bacci a gida ce ka harami na biyar ko na shida kenan cin sahur yin sahur na da amfani guda biyar na farko ka bi Allah saboda man rasu rasula faqad ata to ka bi Allah dan mun annabi ne na biyu ka raya sunna annabi na uku sahur na rusa maka kwaɗayin abinci irin na safen na hudu sahur zai sa azumin ka ya bambanta da azumin yahudawa don ba sa sahur na biyar zai baka stamina har rana ta fari kuma gashi annabi ya ce ta sahau wasu dauka sahur sai mutum ya cika ciki kwajaja wa ya gaya maka ko ruwan nan ka sha sunan shi sahur dabino sahur ai sai ka cika cikin ka dinga kwarnafi da safe duk ka wani baki baki ba ba wanda ya ce ka haka nan sannan kar ka yi sahur sai ana gab da hudawar alfijar. to na fara cin abincin sahur na fara ci kenan har na sa loma na tauna lomar ta kama hanyar gangarawa sai na ji kiran sallah ya zan yi ina tambayar ku ci gaba? ci gaba? akwai da ya ya ka iya ni na mance ina azumi wallahi kawai sai na ci ayaba sai na ce illa lillahi ya azumi na yana yana nan ina tafiya a bakin titi sai mota ta buɗo ƙura sai ta shige min makogoro ya azumi na kuda alakayi mai guntun jela haka ake ma kuda kirari ciwo sai shiga ka dinga ya tafi ya azuminka yana nan sai ci abinci da gangar ba da mantuwa ba da azumi ya azumin shi ba azumin shi mai zai yi kafara azumin kwana nawa ha ya ci abinci da gangar ba na farko mantuwa ba ya zai yi ramuwa ko kafara la gafata malam ba magana kafara game da cin azumin don ba ka da nasi akan haka ramuwa kawai zai istighfar amma in ya kwanta da matan shi da gangar a nan sai ya kafa. saboda hadisun wancan mutumin ya ce ya rasu ba halaktu wa halaktu annabi na halaka na halakar me faru mata ta ce na kwanta da ita ce to za ka yi azumin kwanaki ba zai iya ba ta ce ba zai yi to ka je ka nemi abinci ka ciyar da mutum sittin aka kawo ya ce ya ba da kuɗin aka kawo abinci annabi ce je ka ce ya rasulullah wasan maiwa ina da talauci ina bukata abincin ne annabi ya murmushi kuma ta tafiya bil mu'minin ra'ufan allura da aka yi maka saboda raɗaɗi ya matsayin azumin ka azumin ka amma allurar da aka baka aka ɗora maka drip azumin ka ya baci don wannan abinci ne kwalli da na sa kwalli lokacin da safe da na kake sai ga kwallin ya fito abin da ya shafi azumi na jimare aka yi na ɗauka wallahi rana ta faɗi na ci abinci can sai ga rana ta fito dawo sai ka kame wanda ba shi da lafiya ya sha azumi to shi ya kuma rama daga baya to amma wanda mutumin an tabbatar da wahala ya warke ya tashi daga ramawa ya ciyar da abinci wanda yake cikin matafiyi ne ya sha azumi to sai ce zai je kallon kwallo ne a lagos zai sha ko ba zai sha ba zai sha ba na tambayar kuma na ba zai sha ba to ba matafiyi ba ne faman kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra Ba shi ba safar bane da ya ce ba zai sha ba wasu daga cikin malikiya suka ce ina ba zai sha ba saboda sabo zai saboda sadda zari'a amma gaskiya fatawa mafi kyau zai sha azumin inda ya yarda da abin da yake sabo ne sabon shi na nan documented kuma garaba sabon ba dai musulmi ne shi misali ko mu gane ba ne ya ba shi da lafiya ya yi azumi kuma ya warke ya samu dama ya rama amma ya rama har ya mutu za a rama mai ina jefo can man saboda buɗe mana hanyoyi na fiƙihu ne ba shi da lafiya faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra okay yayi rashin lafiya ya warke kafin ya rama sai ya mutu kuma ya sha azumi biyar to wannan biyar din ya zama bashi a kan shi ba bashi ba ne kenan ba sai an rama mai ba malam bashi ne a kan shi masu gadon shi su za su rama dole ne amma inda ya rashin lafiya kafin ya warke ya mutu a ciwon ya kashe shi tufa magana ba shi don bai warke mutu wani mutum ya ce ya sarki musulmi umar tsoho ne ya ce in kwanta da matata kwanciya kawai a shafir a ɗaya rana tsaka ba abin da zai faru umar ya ce babu komai gana haka sai wani yaro matashi ce a ah, nima abin da ma ce ban da kai ce sarkin musulmi ya kai ce to ai shi wancan dattijo ne ba zai aika aika irin naka ba kai ko yaro ne kana da danye danyar kwakwalwa ba san me zai faru ba ban da kai ashe fatawa tana ɗaukar yanayi da lokaci da kama yan uwa ba na san da tsawaita sama da kima kawai da yake mun keto ayyuka da ya kamata a kuma gaba ta ƙarshe ke daga cikin abin da ya kamata bayan umara a ramadan zan sake tunatar da ku da hadisi mai lamba 2305 cikin hadisin sunan tirmidhi hadisin abu hurairah annabi sallallahu yana cewa ya yace ittaqil maharim takun a'badan nas warda bima qasama Allah laka takun menene ne? takun aghna nas wa ahsin ila jarika takun mu'mina وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك fa kafar ta daiki to mitul kal alhadid annabi ce ka ne sanci duk aikin sako sai ka fi kowa bautar Allah Allah ka ba mu irin wani ka yadda da abinda Allah ya tsaga ya baka sai ka huta ka fi kowa ilwa na uku ka mutunta makwabtanka sai ka zama mumini na gaskiya na hudu ka so mutane abinda kake so makanka ba sai musulmi ba sai ka zama musulmin gaskiya na biyar ka daina yawan dariya saboda yawan dariya na kashe zuciya shi ma wannan ya kamata mu san da shi a wata ba. sannan na gaba ku yi yawaita sadaka a rama sadaka wallahi sadaka sannan kuma ku gyara niyyar ku game da azumi zama don allah za mu yi ba don wani mafi ba na gaba itikafi ba sani ba a masallacin namu namun annar kuna itikafi ila Allah dole ce kuna da kwamitin itikafi a yi fom a yi tsari ba kowa za a bashi sannan a sa ra'isul itikaf ya sa ido dole sai kun kiyaye tsaftar masallacin kar ka kawo mana wasa ba maganin jin bbc itikafi ko ba maganin jaridu in za ka yi je kawai ka shigarta da ƙur'ani kwanakin ka ba su da yawa dama ka samu kuma na sha faɗa da wasu in ka samu dama ka dama ka ta dame ka damu in ka samu dama ka dama sai ta dame kuma ka zo ka damu is your opportunity sun ka zo itikafi ba magana kwasa yan mata da ke zuwa itikafi idan iyayenku da samari ba su abince ba karku ba itikafi sai baban kayan yadda kana yawo ba ba zan je itikafi a'a akwai aiki da za ka ya fi ita ka ce ni zan je ibada ga ibada tare da mahaifinka so ku kiyaye wannan matasan idan masallaci suka ce kar a yi mana dafa-dafan abinci ka kiyaye dokansu mana a zauna lafiya kar a yago a yaba a bashi ka kiyaye kasan nawa suke kashewa yanzu kasan nawa suke kashewa kullum ka zo ka ji malam speaker su rororo a wannan wuri ga abincin lamarin ka ganta rasu ai ka san ba karamin aiki ake ba sa. ka san me ake konzumi na wutar lantarki an Allah ya ƙara mana taimako gaba sannan yan masu albarka ku halarci tafsir session tafsirin da ake a no da dukkanin masallatanmu ku je man ina ba da shawara masu kuɗi da ku ɗauki nauyin tafsiri bana nina ganin ku takaita ku ɗauki nan da Allah abinci gidan mutane ana cikin talauci Allah to a rage ɗaukar nauyin tafsiri ana shan tafsiri masu jin tafsirin suna fama da talauci ku rage ma ɗaukar nauyin zuwa umara da Allah ta da hajji abu ne tabbatacce bakuna masu yunwa sun fi cancanta a ciyar da su sama da zuwa aikin hajji da umara wanda tana kai hajji za ka tafi ne kayi maimaitawa kake misali Allah sa a gane sannan da allah aka yi ziyara gidajen marayu wallahi saboda abokanin zaman mu suna mana makirci suna kwasan 'ya'yanmu suna kai su inda bai kamata in ka je garinku ka ce a baka lissafin mata yadda aka mutu aka bar su da marayu kai musu in kana da hali don allah ka ɗinka rigar sallah ka ba yara marayu sannan a yawaita addu'a يويت الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين سوره غافر سوره 40 ايه 60 daga cikin haddon da ya kamata a yi da shi zan rufe bayani na hadisin turmidi hadisi mai lamba 3510 uku da kuma nasai cikin as-sunan al-kubra an-nasai Ahmadu bin sha'ib an-nasai hadisi mai lamba 2712 da ibn majah Muhammadu bin zaid al-qazwini hadisi mai lamba 350 hadisi mai sahihi ruwa na aisha take cewa ya rasulullah tace ara'aita in alimtu anna laylatal qadri ma aqulu fi ce ya manzon Allah in har na san wannan shi shine darlatul qadr me zan ce sai ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yan uwa masu albarka abinda na tattala kenan a takaice abinda na faɗa daidai Allah ya dace ni daga Allah bana da iyawa ko ta sun sai ko abinda ne kuskure Allah ya fi min ya kawo da kuskuren daga zukatanku ya Allah bayinka ne nan masoya littafinka masoya annabinka suka zo jin maganar annabinka daga bakunan malamai bayinka da suka karanta da su ya Allah dukkan tara ma kan lada ne ya Allah kowa da akwai abin da yake bukata kafi musulmi Allah ka biya mana bukata akwai abin da muke tsoro ya Allah ka ajiye mana amma lallai matsalar nasu nasu ne ka kuma ta da na farko namun nasu ne abu ne mai ciwo yana damu ba mun faɗa ne kawai a yi tsaki ka je ka yi tunani ya za a yi jiya wani bawan allah ne wata lacca tun da tun kwana uku na gari nan na zo wani presentation ne na yi sallah da sami yi sai ke to ai malam gaskiya ba kwa shiga siyasa wani yake gaskiya sai ku shiga siyasa kaza kaza ka na ce babu laifi abinda za a yi ku je ku yi tsari nagartacce da 'yan siyasa da malaman a haɗu a samu sinaji saboda siyasar an ja'ibtar da ita ne an kazantar da ita an kora malaman daga ciki na ce karka manta kai bahaushe ne har bahaushe na izgilanci yana cewa ta malam ba ta wuce amin ko ba ana faɗa ba ko kun ɗauka karin magana wasa ne da gaske bahaushe yake nufi imamu gatan gawa wato ka bari sai an mutu tuku na ce to wannan matsalar sai kun canza misali ko malam suna da kudin shiga siyasa ne misali dole sai an haɗu a gyara abubuwa سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ana akwai wani gajiya na wa'ancin mutane. Wannan kenan. Mentorship. haka ne wanda koda yake nan akwai akwai tumasanci da sakarci domin yanzu kana iya jawo mutum ka ce ka saya mashi ko keke na ko wani abu mm. ya ci kuma ya zo yana kallon ka baya da za a yi saboda rashin hukunci amma ta ga kusan za ga so ko mutum baya da ilimin komi ko a harkan magani ne ko a harkan kasuwanci kuma ka ga bayan shekara uku hudu ya bunkasa ya bude na sosai kan gaskiya ne wato abinda ka faɗa mentorship ne ne mentorship shine jagoranci a sa ka a hanya ka gane matsalar bahaushe ne. ni na iya ni na isa kai baka isa ba da kuma raina na gaba da kuma muna son mu fi kafan mu sauri mu fi shekarun mu wayo to akwai wannan yanzu misali yaro kake son ka sashi akan sai da shadda dan china sai ka gaishe a kantin kwartam a kano yana yawo da atamfa a kafada yana sai da amma sai ka iske dan bahaushe yana son ya zama shine wani ya hau mota ga fariya a ƙasar da ne aka samu yara 'ya'yan masu kuɗi wai suna jami'a suka zo sai rigima ta kaure tsakaninsu kowa ya zo da mota ta isa ɗaya ce in ka isa motocin nan namu ne zan banka mata wuta in ka isa ka banka mata ka wuta gobe mu kawo irinsu imagine kuma suka yi laifin na mota suka sa fetu suka kona su kuma wai a kyale su a kalle su saboda rashin sanin mafani. da haka da Allah mu gyara halayenmu kuma ka san wani wata mugunta irin tamu hamza abdullahi tsohon gwamnan kano na soja mutumin da allah ji kan shilara lokacin yana kantoman soja a kano kantoma ne ko gwamna ne da aka gama gyara kasuwan sabon gari mutanen kano cikin kunan kila kusa wannan labarin, sai da ya kafa kwamiti a je su imo a gano ina hausawa ke da shaguna aka rawar da result negative da aka hana sai da samu su yawanci mutanen kano aka ba su kuma yawancin sun sai da musu sun sai da musu saboda babu kishi babu zuciya shi sa in ba mu cire son kai din nan ba da rashin sanin ciwon kai to za mu daɗe cikin fitina abinda bala ya faɗa min rashin mentorship wallahi muhimmin abu ne misali Allah ya kyauta ya gyara Assalamu alaikum alhamdulillah mun zo kan wannan lecture na Ramadan lecture Allah ya saka malamai da alkai musamman masu raya wannan masallacin muna ba ku da yanayin da muka sa junanmu amma muhimmi dai shine takeaways da za mu yi a wannan darussan ne, ji da aiki don essence na mai hankali shi ne duk abin da aka karanta da mu mu zama masu aiki da Allah ya ba mu ikon aikata alkhairi Allah kuma ya samu dace na biyu kuma management na masallaci suna miƙa godiyarsu da duk ɗan musulman da suka halarci wannan darussan a ko'ina Allah ya saka musu da alkhairi kamar yadda ake kira hannu daidai ya daukan jinka jiji ya zama san kira yan kwanakin kan donations da sauran muna da matukan abin da taimakekeniya domin wani abin da kai ci ne kullum muna da koyon kula kuma duk abin da mutum ya yi makansa ne kan kawai dare Allah yi ba mu nukon dacewa kuma Allah yi saka mana da alheri da fatan mana za ta ci mana da ba tambayi ko ba to shi kyau <clears throat>

Sura 33 aya mai lamba 46 yi ma annabi salati Allah Allah اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما عليها فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ja'aluhu huwa ربك رب العزة عما يصفون